Zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a Najeriya a wannan shekara ta 2023 ya haɗu da matsaloli masu tarin yawa. An gudanar da zaben ne a lokacin da al'ummar ƙasar ke fama da rashin kuɗi saboda tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi na tabbatar da kaso mai yawa na kuɗin ƙasar sun koma banki don ba gwamnati damar sa ido kan shiga da fitar kuɗaɗe. Wata matsala ita ce ta rashin man fetur wanda watakila shi ne ya sanya rashin kai kayan zaɓe a rumfuna cikin lokaci, lamarin da ya sa aka fara zaɓen da latti har ya kai an yi zaɓe da dare, inda a wasu wuraren ma ba a iya kammala zaɓen ba. Malam Sani Yusuf, shugaban matasan unguwar Alika Zaure a cikin birnin Jos, ya ce rashin kai kayan zaɓe a kan lokaci ya sanya yawo wasu jama'a gwiwar tsayawa a rumfar zaɓen, har sai da shugabannai suka yi ta ba jama'a bahasi. Daga cikin matsalolin da aka fuskanta ba su kawo kayan zaɓen da wuri ba. Na biyu kuma akwai wasu rumfunan zaɓen ba su ma kawo jami'an tsaro ba har aka yi zaɓen aka gama. A wasu rumfunan zaben kuwa na'urar da ke tantance masu yin zaben ne ta dinga samun matsala har ya zame dole waɗansu da dama ba su gudanar da zaben ba. Yusuf Tanko ya ce bayan na'urar ta Bivas ta dakata sun rasa abin yi don haka dole suka haƙura da zaben. su ma'aikatan INEC da suke tare da mu sun yi ƙoƙarin su samu mutanensu wanda za su kira duk wanda ya kamata su kira su respondin musu wayoyinsu a kashe ban samu na kada kuri'a na ba. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon dalu wanda ya yi takarar ɗan majalisar wakilai a zaben na bana ya ce kamata ya yi hukumar zaɓe ta gyara kurakuran da ta yi don maido da martabarta. Da duk wannan koke-koke wanda ita hukumar zaɓe tana nema ta yi birgiman hankaka, bir kama da mutum. Bisa yadda doka ta yi sare cewa kowane sakamako za ka same shi in ka bude zaben da na yi takara maza mazaba 24 yanzu haka inda akwai sakamako a bayanai a portal na inec suna na guda bakwai na takwas babu sauran sakamako akwai kuma sakamakon da ita inec ta ayana sa'ali na sakamakon da yana hannuna wanda wanda ya duba min zaben a wajen ya kawo wanda yana hannuna na samu kuriya ɗari da arba'in da ɗaya wanda yake hannu inec eh, kuriya ashirin da biyar to saboda haka irin wadannan koke-koke akwai su saboda haka dole ta wanke kanta maza ta tabbatar wa yan Najeriya cewa a'a da waɗannan matsalolin da aka samu za a yi mata kafe a cikin zabubuka masu zuwa amma idan ba su yi wannan ba to zai yi wuya yan Najeriya su amince da sakamakon zabubukan duka kuma zai kai mu cikin halin kanikaye A halin da ake ciki dai kusan kwanaki goma da kammala zaben shugaban kasa da na wakilan tarayya, shiyar plato ta tsakiya na dakon sakamakon sanata wanda aka samu takaddama tsakanin Dicket Plan na APC da Golkuna Gotom na PDP da dukkan su ke ganin hukumar zaɓe ta yi musu adalci ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.